ga ba shi ba sha to shine ya sa ni na zo na fara satan shanu da awaki haka na samu abin da zamu ci to daga baya shine wata rana a zaria na zo na haɗu da wani mai suna jibri shine sai ya ce min ai wancan satan shanun da nake yi ba kuɗi in zo in bi shi shi zai koya min hanyar da zamu bi mu dinga samun kuɗi shine ya kawo bindiga da uniform muka je muka yi sata a hanya can wajen kano na ya bani dubu hamsin a rana da ya bani dubu hamsin ni da ni na samu dubu goma sha biyar dubu goma sai na samu kudi mai yawa shine daga nan sai fara bin shi wani jagoran gungun masu satar mutane kenan akan hanyar abuja zuwa kaduna kaduna zuwa zaria zaria zuwa kano ke min karin bayani dangane da yadda aka yi ya faro wannan mummunar sana'a a wannan karo dai rundunar 'yan sandan najeriya ta samu nasarar damƙe waɗanda ke samar da bindigogi da harsasai ga masu satar mutanen a ciki hadda wani dattijo ɗan shekara saba'in da tara. Amma me ya sunanka? Sunan Abdulrashid Riba. Shekaran ka nawa? Saba'in da tara. Na ne garin? Gada malam. Ke me kai aka kawo kana? Ni tsoho maharbi ne. AK forty seven guda a ka sayar? Biyar. Eh kai ana ke samu su? Mami Dauji shi ne kawo min. Shi ana ke samu su Daujin? Ya ce ina zuwa bakin ruwa ina zuwa da dama bakin ruwa inda ke sauke ka. Shi kuwa wannan matashi aikinsa shine samar da harsasai ga barayin mutanen wanda ko a ranar da aka damge shi ya sayar da harsasai kusan dubu ɗaya ga masu satar mutane. Me kake yi aikinka? Sayar da ammunition. To misa ke sayarwa? A wani abu ne wanda ya siya ya ce min da cewa za su siya ne su kare dukiyansu. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wurin ganin ta kakkaɓe masu satar mutane akan hanyar Abuja zuwa Kaduna da ma sauran manyan hanyoyi a Najeriya. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga jere a Najeriya.